Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi 22 ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To balle an kashe mutane bakwai a jiya Asabar a kusa da filin saukan jiragen sama na Kabul yayin da dubban mutane suka taru a filin saukan jiragen sama suna neman barin kasar sanadiyar kwacin mulki da kungiyar Taliban ta yi a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Lahadi. mataimakiyar shugaban amurka kamal harris ta isa kasar singapore a yau lahadi domin fara wata takaitacciyar ziyara a kudu maso gabashin asiya yayin da mahaukaciyar guguwar henry ta tinkaro long island ta jihar new york da kudancin england tana kadawa da tsananin iska mai gudun kilomita 120 a cikin sa'a guda in ji hukumar nazarin guguwa ta kasa tana fada da safe yau lahadi kanin labaran kenan a najeriya mabiya da shi a jihar sokoto sun koka inda suka zargi 'yan sanda da kashe mambobinta uku tare da jikkata wasu to rundunar 'yan sandan jihar ke cewa rundunar ta ce abin da ta sani shine an samu taho mu gama ne tsakanin mabiya akidar da kuma zaune gari banza inda 'yan sanda suka samu kiran neman agajin gaggawa kuma suka je wurin suka daidaita al'amura ba wanda aka kashe ko aka raunata gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta yi kokarin dawo da wasu 'yan najeriya 300 da aka gano cewa ana tsare da su a kasar italiya amma bayan ta tabbatar ba laifi suka yi a kasar ba to ko me masana shari'a ke cewa mataki za mu duba na farko shine akwai diplomasiyar shirye-shiryen yarjejeniya tsakanin najeriya da italiya na cewa masu irin waɗannan laifukan gwamnatin najeriya na iya sa baki da samu alfarma dawo da su ko kuwa bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kashe mutane bakwai a jiya Asabar a kusa da filin saukan jiragen sama na Kabul yayin da dubban mutane suka taru a filin saukan jiragen suna neman barin kasar sanadiyar kwace mulki da kungiyar Taliban ta yi a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi. Kungiyar Taliban ta yi nasarar shiga babban birnin Afghanistan a makon da ya gabata ne a ranar 15 ga watan Agusta bayan hare-haren kwanaki goma da ta kaddamar. tun lokacin ne kuma aka yi ta samun hargitsi a filin saukan jiragen saman a kokarin da dubban mutane ke yi na neman barin kasar don jin tsoron komawa cikin tsauraran dokar islama da taliban ta aiwatar a mulkin ta na shekaru 20 da suka shuɗe halin da ake ciki a wurin na ci gaba da zama mai wahala amma dai muna iya bakin kokarin mu mu tabbatar da mun gudanar da komi cikin lumana in ji ministan tsaron birtaniya a cikin wata sanarwa mataimakiyar shugabar amurka kamala harris ta isa kasar singapore a yau lahadi domin fara wata takaitacciyar ziyara a kudu maso gabashin asiya a ranar litinin harris za ta fara gudanar da harkokinta na bainar jama'a inda za ta zanta da shugabar kasar singapore halima yakub kana za ta gana da firaministan kasar lee hinsen a cewar kamfanin dillancin labaran associated press yayin zagayen farko na ziyara a cibiyar kudi ta kasar singapore harris za ta kuma yada zango a tungar sojan ruwa ta changi inda za ta yi magana da ma'aikatan jirgin ruwan amurka da ke ziyara a kasar na uss tosa da yammacin ranar talata kuma harris za ta isa vietnam lamarin da zai kai ta ga zama mataimakiyar shugaban amurka na farko da ta kai ziyara a birnin hanoi yayin da washington ke karfafa neman goyon baya a kokarin dakile karuwan tasirin china za ta tattauna da jami'an singapore da na vietnam game da tsaro da sauyin yanayi da annobar covid-19 da kuma karfafa yin aiki tare a kan biyewa dokokin kasa da kasa da oda in ji mai magana da yawunta simon sanders labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da mahaukaciyar guguwar henry ta tinkaro long island ta jihar new york da kudancin new england tana kadawa da tsananin iska mai gudun kilomita 120 a cikin sa'a guda in ji hukumar nazarin guguwa ta ƙasa tana faɗa da safiyar yau lahadi tana mai cewa yankin ka iya fuskantar mummunan yanayi ciki har da karuwan hadari da zubar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya da safiya yau lahadi hari ta kasance kilomita 215 a kudu maso kudancin motac point ta jihar new york kana tana tazarar kilomita 280 daga providence ta kudu a jihar rhode island duk da cewar guguwar henry tana nisan kilomitoci masu yawa da yammacin jiya asabar ta yi sanadiyar dakatar da wani buki a central park na birnin new york bukin da za a yi domin nuna wa mutane da duniya baki ɗaya cewa birnin new york ta dawo in ji magajin garin birnin bill de blasio a ranar juma'a a jiya asabar an ba da umarnin kwashe mutane daga fire island ta jihar new york da wasu unguwanni a gabar teku a jihar connecticut gargadi akan mahaukaciyar guguwar ya kai kilomita 400 daga new bedford da massachusetts zuwa fire island ta jihar new york amma ana sa ran ganin iska da igiyar ruwa masu hadari daga cape cod massachusetts zuwa gabar tekun new jersey da ya kai kilomita 500 ma'aikatun ba da wuta sun ce ya dauke wuta ka iya kai mako guda ko kuma fiye da haka gwamnan connecticut ned lamont da na rhode island dan sun faɗa wa mutanen jihohin nasu cewa su zauna gida har zuwa ranar litinin muna kallon wannan a matsayin babban al'amari in ji gwamnan rhode island maki a wani taron manema labarai an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a najeriya mabiya akidar shiya na ci gaba da juyayin mutanensu da suke zargin an yi wa kisan gilla tare da shan alwashin cewa ba za su zira ido jami'an tsaro na yi musu kisan ɗauki ɗaiɗai ba za su ɗauki matakin shari'a sai dai rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta musanta zargin kisan mambobin shi'ar daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto jerin gwano don gudanar da zanga-zangar lumana ya kasance wata hanya da al'ummomi a duniya ke amfani da ita don jawo hankalin jama'a da ma hukumomi akan wasu bukatu mabiya idar shi a kasashen duniya suna amfani da wannan hanyar ne domin nuna juyayinsu akan kisan jikan fiyayyen halitta a kowace ranar ashura wato goma ga watan muharram na shekarar musulunci a wannan shekara ma an gudanar da irin wannan jerin gwano a wasu wurare a duniya inda mabiya aƙidar shi'a suke sai dai a sokoto da ke arewacin najeriya lamarin ya zuwa masu zanga-zangar da aka si domin a cewar jagoransu a jihar sidi maniru mai nasara 'yan sanda su yi musu dirar bazata suna dab da kammala mazaharar da suka gudanar to har muka kai shuni road inda nan ne damin wurin da za a kammala a yi jawabi a shafa addu'a sai muka ji harbin gas sai kuma daga baya sai muka ji bullet mai rai ya biyo baya to dama akwai waɗanda sukan tsaya baya ya zaman tuciya sun rushe ita muzahara ɗin to sai zaman tuciya suna harbin ya sama saboda a shi su 'yan sandan sun yi ƙoƙarin. sai sun kutso kai sun shigo cikin taron su ko suka ce an tsaya wuri guda sai zaman tuciya suka ci gaba da an taitaya gas da kuma bule su kuma suka dage ba a wucewa yanzu kenan muna da shahidi guda uku muna da masu rauni guda goma sha biyar a nata haujan rundunar 'yan sanda tuni ta fitar da wani bayani a rubuce dauke da sa hannun kakakin ta asp sanusi abubakar inda ta musanya cewa jami'anta sun yi gama da mabiya aƙidar ta shi'a har an kashe mutum uku rundunar ta ce abin da ta sani shine an samu taho gama ne tsakanin mabiya aƙidar da kuma zaune gari banza inda 'yan sanda suka samu kiran neman agajin gaggawa kuma suka je wurin suka daidaita al'amura ba wanda aka kashe ko aka raunata sai dai su mabiya akidar ta shi'a sun ce suna da shaida akan abin da ya faru kuma ba za su kyale ba wato mu muna da evidences waɗanda muna iya gabatar shi su gaban kowa kuma nan gaba in sha Allah ta'ala in za mu sallaci su waɗannan jikin shahidai din za mu so 'yan jarida suna wurin don su shaida kuma muna da kwasfofin bullet waɗanda saboda ɓarin wutar da sun kayi suka gudu to sun bar bullet bullet masu rai kuma na 'yan sanda na ah, muna kira ga mashaya jini waɗanda suka sha mana jini su san da cewa ba ya ta yi banzana ba sannan kuma ba za mu sa ido ya zama 'yan uwanmu ana ta kashe su sun ta yi banza ba za mu ɗau mataki shari'a da hankali da duk abin da ya kamata na kwato hakkinmu na kira kakakin rundunar ta 'yan sanda amma dai bai ɗauki kiraye-kirayen da na yi masa ba matsalar gama tsakanin jami'an tsaro da mabiya ƙidar shi'a a najeriya tare da tana faruwa inda mabiya ƙidar ke korafi na an ci zarafin su yayin da su kuma jami'an tsaro kan musanya korafin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga babu yakub ya da labaran duniya kashi na biyu gwamnatin sojojin myanmar ta kama karin wasu 'yan jarida guda biyu na cikin gida in ji wani talabijin mallakar sojojin kasar a jiya asabar kame na baya-baya a cikin kulle masu aiki a kafafen yada labarai da gwamnatin ke yi tun juyin mulkin kasar a ranar 1 ga watan fabrairu situ aumian mai rubuta labarin sabbin yankuna akan jaridan frontier myanmar da wani mai yiwa murya amurka sharhi hitet hitet kane kuma ɗan jarida mai zaman kansa da ke gudanar da shirye-shirye a kafar bbc media action an kama su ne a ranar 15 ga watan agusta in ji talbijin miyawade an zargi sito aumiyant ne da ta da fitina da kuma yada labaran karya a cewar talabijin miyawade yana sukar lamirin sojojin kane ya yi kiran mutane da su karu a cikin yajin aiki su kuma ba da goyon baya ga haramtattun kungiyoyin adawa shi ko hitet hitet kane an zarge shi ne da boye situ aumian da ake zargin sa da aikata laifi kana ana kuma zargin kin ne da yin aiki da kuma taimakawa gwamnatin haɗin ƙasa a ɓoye kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta faɗa a watan da ya gabata cewa gwamnatin sojojin ta kama 'yan jarida 98 tun bayan mulkin sojojin kane ta ce ya kamata ta daina kamen ma'aikatan kafafen yada labarun a cikin waɗanda aka kama ana ci gaba da tsare wasu 46 har zuwa ƙarshen watan yuli a ƙarshe a jiya asabar 'yan sandan rasha sun kama 'yan jarida da dama waɗanda ke kalubalantar shawarar hukumomi da suka yi wa wani talbijin ƙasar mai zaman kansa da lakabi dillalin ƙasashen waje 'yan jaridan sun bayyana ƙalubalen su ne inda suka tsaya a wajen halkwatan babbar hukumar tsaron cikin gida a dandalin lubyanka na moscow sun rika kwalaye masu rubutu kamar haka aikin jarida ba mugun aiki ba ne kuna tsoron faɗin gaskiya domin ƙalubalantar matakin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka a ranar juma'a inda ta ƙara talabijin rain tv da kuma kamfanin vazanya istori mai bincike ta yanar gizo a cikin jerin dillalan ƙasashen waje an bai wa mutane da aka kama son sammaci su bayyana gaban kotu domin saurarin zargin da ake musu na take dokokin taron gangami wani laifin hukuma da ke kai ga cin taron dala 270 yulia krasnikov yar jarida ce da ke aiki da kamfanin binciken na yanar gizo ta musanta da matakin da hukumomin ke ɗauka cewa ya saba wa doka a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A wani yanayi na nuna damuwa, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi kokarin dawo da wasu 'yan Najeriya ɗari uku da aka gano cewa ana tsare da su a ƙasar Italiya, amma bayan ta tabbatar ba laifi suka yi a ƙasar ba. Shugabar hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje, Abike Dabiri Irewa ce ta bayyana haka a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Shugabar ta ce gwamnati za ta bi hanyoyin diflomasiya. wajen fayyace dalilan rike su da ake yi a kasar Italiya sannan ta yi yunkurin dawo da su idan hakan zai yiwu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Shugabar hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a bike Dabri Arewa ta ce ba ofishinta kaɗai ne zai wannan aiki ba domin ofishin nata zai haɗa hannu da ma'aikatar harkokin kasashen waje da ofishin babban mai shari'a na tarayya ta hannun sashen shari'a na ofishinta NITCOM don tabbatar da adalci ga waɗanda aka tsare bisa kuskure. First thing we are going to do with the formal letter we received from you, we're going to take it up with the Office of the Attorney General of the Federation. There are many cases that the Attorney Secretary General of the Federation, Mr. Malami, has handled that has to do with the uh, Nigerians in the diaspora being maltreated. 300 is outrageous. A nan Abike Dabiri ce ke cewa za ta fara ne da rubuta wasiƙar da ta dace sannan ta kai ofishin babban lauyan ƙasa da kuma ma'aikatar harkokin ƙasashen waje don duba wannan lamari sosai kuma idan an gano cewa akwai 'yan Najeriya da yawa da ke shan wahala a gidajen yarin Italiya saboda laifin da ba a tabbatar sun aikata ba irin wannan babu daɗi kuma ba za mu bari ba dabiri ta ce in har an samu mutum da wani laifi to lalle dole a hukunta shi ta yadda shari'a ta amince na tambayi kwararre a fannin kundin tsarin mulkin najeriya dokta barista mai nasara umar ko akwai wasu matakai da kundin tsarin mulki ya tanadarwa irin wannan al'amari da ka iya shafar dangantakar diflomasiya tsakanin najeriya da ƙasar italiya ga amsar da ya bayar akwai matakai guda biyu da za ta yi kokarin dawo da su na ɗaya in muka yi la'akari da matakin tsarin mulki sashe na sha biyu da sashe na sha hudu na tsarin mulkin najeriya sun fito da bayani karara musamman ma sashe na sha biyu inda ake bayanin cewa duk dokokin da aka shirya da yarjejeniyoyin da najeriya za ta shirya da kowace ƙasa ce ta duniya da kuma kowace hukuma ce ta duniya to ba za su yi tasiri ba kuma ba za a ci romansu ba har sai idan an dawo da waɗannan ƙudurorin a gwamnatin najeriya ta tura su gaban majalisar da dattawa ta ƙasa an samu biyu bisa ukun su sun sa hannu wato ratification of treaties kenan a turanci to saboda haka duk laifukan da suka yi da bukatar da najeriya take so ta yi mataki za mu duba na farko shine akwai diplomasiyar shirye-shiryen yarjejeniya tsakanin najeriya da italiya na cewa masu irin waɗannan laifukan gwamnatin najeriya na iya sa baki ta samu alfarma dawo da su ko kuwa mataki da farko da za a bi kenan ma'aikata harkokin waje kuma ita ta kamata ta shugabanci wannan tare da jakadan najeriya da yake ƙasar italiya sannan mataki na biyu shine sai mu la'akari da manufofin harkokin wajenmu na najeriya da manufofin harkokin diplomasiyyar najeriya suna nan kunshi a sashi na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya sashi na goma sha tara nan yana da sakin sashi guda biyar sashi na goma sha tara sakin sashi na ɗaya ya ce duk abin da najeriya za ta yi a harkokin diplomasiyya ko harkokinta da kowace ƙasa ce ta duniya to ta yi la'akari da muradu da kuma bukatun 'yan najeriya a wannan la'akari da muradu da bukatun 'yan najeriya to yana daidai da abin da najeriya ke so ta yi tana kokarin yanto yan najeriya tana kokarin dawo da su gida tana kokarin neman musu yanci wannan yayi daidai shugabar hukumar kula da harkokin yan najeriya mazauna kasashen waje a bike dabri arewa ta ce za ta ci gaba da fafutukar kare yan najeriya kuma za ta ci gaba da yin kira ga yan najeriya mazauna kasashen wajen da su rika bin dokokin kasashen da suka tsinci kansu a ciki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. jama'a sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka shafi ma'amalar matasa da kafafen yanar gizo sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla A duniyar gizo yanzu musamman a Najeriya hankulan matasa ya karkata ne ga wani shiri da ake watsawa kai tsaye a duk shekara na tsawon kwanaki casa'in mai suna Big Brother Niger wanda har ya kai da cewar matasa sun yi shelan sun dakatar da duk wasu abubuwa da ke faruwa a kasar har sai an kawo karshen shirin na wannan shekara. Tambayar a nan ita ce menene alfanun wannan shiri ga matasa da a yanzu ba su da wani batu da suke yi wanda ya wuce na shirin duk wata kafa ta sadarwa a yanar gizo zancen shirin Big Brother ake yi. Muhammad Rabiu Dantini dalibi ne kana matashi da ke amfani da kafafen sadarwa a yanar gizo wajen kwatanta faɗakarwa ga matasa ta kafafen wanda aka fi sani da young Stars. Batun wannan Big Brother da muke abu ne da da ke nuna alamun taɓarɓarewan ƙarshen zamaninmu da lalacewa na tarbiyya. Duk da cewa akwai eh, kunci da bacin rai da matasa ke ciki na rashin aikin yi eh, suka kirkiro da wasu suka kirkiro da wannan abu suna ganin kamar har ya ce ta samun kuɗi amma abu ne da bai dace da al'adar mu bai dace da tarbiyyar mu ba domin abu ne da ke nuna fitsara da rashin kunya da wulakantar da al'umma za ka ga mace ba tana sa kaya ko da yaushe a duk inda ta ga dama ana rawan clubin wanda wasu da yawa a cikin al'umma ba masu sanya ake clubin din da waye-waye ba da kuma har yakan kai ga abin da bai kamata kowane dan adam ya gani ba misali za ka ga ana da mutum wasu har suna kwanciya da sunan duk cikin wasa ne a cikin wannan shiri da wannan abu ne yanzu da ya fara zama ruwan dare a ko ina zaki je banki kiga ana kallon big brother da gurare haka da aka sanna al'umma ne to wannan abu ne da muke kalubalantar gwamnatin mu ta Najeriya eh, da ta dubi da shi musamman ministrin al'adu da da rayuwar al'umma koya wannan batu da matasan suka yi kan dakatar da duk wasu lamura da suka shafi kasar yake to gaskiya wannan batu ne na da zamu ce babu abin da ya kawo shi illa yawan rashin aikin yi da muke yawan da shi a kasa to matasan da mutane ne sun gama karatu ba su da abin abin yi dole dan adam yana neman wani abu da zai da zai adana kan shi ya nemi ya mai da kokola ba ta son zama haka kawai ba komai a sakamakon haka ne matasan mutane in wanda bai mawar tarbiyya ba duk abin da ya samu akan titi sai ya maraba da shi ya amshe shi hannu hannu bibbiyu ita ma Aisha Muktar ta kara da cewa kamar yadda mutanen suka rika faɗan cewar ba su da abin yi sai har an gama Big Brother Niger to haka ne ma akwai wani program da muke yi daga Lagos ake managing program din to wallahi cewa suka yi program ɗin gaskiya an dakata shi da na ji shiru ya kamata za a yi boot camp na entrepreneurs za a yi wane ne sai na ga gaba ɗaya shiru ba a magana a group ɗinmu da muke communicating da su sai na bincika na buga ma ɗaya daga cikin coordinators ɗin na ce wai lafiya ko ko ni ce dai ban ganin update sai ce wai a'a wai an dakatar da program ɗin ne saboda gaskiya an yi la'akari da cewar duk 'yan hankalin su ya riga ya koma a Big Brother Niger saboda haka bayan da za a yi a a ci gaba sai an gama Big big brother niger to kuma an riga an ba matasan mu wani tunani cewar in ka shiga big brother niger ka fito yau ko baka ci kuɗin ba kai star ne tunda dubi yadda aka maida su kamar za a bauta masa a social media tun balantana kamar instagram wanda shi ne dama aka fi mu'amala da shi sosai yanzu kuma ya fi sauƙin mu'amala to gaskiya an maida kamar da ka shiga big brother niger ka fito kawai komi ka riga ka samu duniya ɗaya daga cikin ma'abota bibiyan shirin yusuf salisu ya bayyana ra'ayi ra'ayinsa. A gaskiya wannan shiri yana da matakar muhimmanci idan muka duba ta wasu fuskoki da dama. Shiri ne wanda yake ɗauke da nau'o'in abubuwa daban-daban a cikinsa. Akwai abubuwa wanda suka shafi ɓangaren kamar wasa kwakwalwa, akwai kuma darasa da ake koya daga ɓangaren yanayin zamantakewa da suke yi a cikin gidan. Wani irin zama ne wanda ake nunawa wani kila tun da lokacin da ya bar makaranta bai sake rayuwa makamanciyar irin inganta ba sai a cikin wannan yanayin sannan kuma mutum zai kasance cewa yana koyan wasu ɗabi'u sakamakon halin da muke ciki yanzu irin kamar matasa sun saba irin abin da ya shafi social media dinnan ko da yaushe ana kai ana chatin a shiga wancan shafi a fita kasancewar ana sanar da iya shekarun da mutum ya kai kafin ya iya kallon shirin da ya yi karfi sosai tun a shekarar da ta gabata lokacin da gwamnatin najeriya ta bada umarnin zaman gida dole sakamakon sakamakon bullar annoba covid-19 duk kuwa da cewa a shekarun baya ana watsa shirin to sai dai da kafafen sadarwa a kasar da su ma hanyoyi ne na watsa shirin za a iya cewa ba su da wannan tsaron da zai takaita masu iya bibiyan shafin shirin da kallon abin da ke faruwa wanda mafi akasari ke kurbatar da tarbiyya masani kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa injiniya yakubu kasim yakubu ya yi tsokaci kan wannan to wannan bayanin yana da fuska biyu in kaman a talabijin na gidanka ya zama dole ka tantance abin da iyalanka suke kallo domin kuwa tarbiyya dama ma da gida ke faruwa idan baka ba ma ɗanka ko ka ko wanda yake karkashin ka tarbiyya ba to duniya za ta bashi hatsarin shine zai iya yiwa duniya ta bashi mai kyau ko ta bashi mara kyau wanda kuma mara kyau din shi yafi yawa ya dace kulawa a gidanka in ka hana ko ka sa kai sa eh, security lock kai locking channels din da sai ka zaɓi channel din da yaranka sai kallo to wannan yana da kyau idan ka ko da browsing akai da computer ko da waya ko da me akwai abin da muke kira in ka shiga da wasu sai ka zo ka duba history history din shi ne sai ka duba eh, me da suna shafi da wani shafi da wani shafi wanda ya fani da wannan computer ya shiga a history na browsing to za ka gane ana iya locking ko kuma kana iya sayan bundle a data bundle ma da kamfanin waya suke sayarwa akwai yana ana iya tantance iyakacin abin da za a iya wani website yaro zai shiga wani website zai shiga sai kuma kasa su yanzu authorities kenan yanzu kin gama Najeriya muke Najeriya Communication Commission NCC ya zama dole a dinga kulawa abubuwan da kowane shafi yake badawa saboda duk kasa da kika je yanzu akwai kasashen da in ka je akwai website din da baka saka amfani da shi kowane blogger ko kowane mai shafi na na sada zumunta ga abin da ya kamata kai. Madalla. To ma sauraro ga baki daya nan za mu dakata a cikin shirin na wannan makon. Sai kuma na gaba da yardan Allah za a je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabur Jau ya ce biyo ya Hausa faɗa gwamnatin Najeriya cewa ba komai ya kawo taɓarɓarewar tsaron ƙasar nan ba. Face zaman kashe wando da tarin tilin matasa da suka mallaki takardun digiri ke yi. Don haka samar musu da ayyukan yi shine kawai mafita ba su karnukan miliyan ɗari shida da nufin samar da tsaro ba. Amma muddin ba haka aka yi ba to wallahi komai ma mai iya faruwa ne domin ba a dafa kaza a yar. a ƙarshe ina roƙon Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sako na gaba ya fito daga Bakar Salisu Arikime Fataskum, jihar Yobe, ya ce salam murya Amurka. Hakika nasara kama wani mutum dauke da bindigogin AK-47 guda hamsin da uku da 'yan sanda suka yi a jihar Nasarawa. Abin murna da farin ciki ne, don haka muna fatan za a yanke masa hukunci domin ya zama darasi ga gurbatattun mutane irinsa allah ya kawo mana ƙarshen ɓata gari a ƙasar tamu najeriya Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa kace mana kira ga mahukunta da su ci gaba da taimakawa manoma ba tare da gajiyawa ba ganin yadda manoma a wannan zamani ke cikin jarabawoyi iri-iri tun daga na 'yan bindiga da ke hana su aiki yadda ya kamata har zuwa ga ambaliyar ruwa da kuma iftila'in kwari da ke lalata albarkatun gona da fatar Allah ya sa a dace. Sai sako daga Shehu da Murjau ya ce batun gaskiya dai lokaci ya yi da shugabanninmu za su mayar da hankalinsu kam akan matsalar tsaron da kasar tamu take fama da shi domin abin fana neman gagara kundila kuma a rayuwa ai rai da lafiya su ne gaba da komai don haka ba mu ga amfanin baɗi ba idan har babu rai Sako daga Nasiru Kainuwa hadija ya ce mafi yawan masu kwacen waya suna yin shaye-shaye domin rashin imanin nasu yayi yawa ka kwace wayan naira dubu hamsin karshe ka siyar ta naira dubu goma ko kasa da haka wata wayar ma sabuwarta ba za ta fi naira dubu ashirin ba amma sai a kashe mutum saboda ita tabbas mafi yawan ayyukan a sha mutane ba sa iya aikata su sai sun yi maye matukar ana son kawar da kwacen waya sai an kawar da maye a tsakanin matasa sai sako daga mahmud salihu kauran namo da zamfara ya ce karuwa hare-hare na 'yan bindiga a sassa da dama na jihar mu ta zamfara wani abin damuwa ne matuka duba da yadda 'yan bindiga ke kashewa da kuma yin garkuwa da mutane masu yawa a baya-bayan nan muna kira ga hukumomi da jami'an tsaro da su kara zagi damsi wajen tunkara wannan matsala musamman duba da yadda 'yan gudun hijira ke karuwa a cikin jihar tamu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ali Yahaya Jafar Guru da Ibrahim Lara Gafta tare da Isa Garu Lawali mai fili Taraba suka ce salam biyoyi muna kira ga shugaban karamar hukumar guru Alhaji Madu da sauran 'yan siyasar karamar hukumar guru su yi wa Allah su kawo al'umma ɗauki waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa musamman unguwannin filin idi da na yi nawa da sauransu Allah ya sa mu dace. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla. Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To baballe an kashe mutane bakwai a jiya Asabar a kusa da filin saukan jiragen sama na Kabul yayin da dubban mutane suka taru a filin saukan jiragen sama suna neman barin kasar sanadiyar kwacin mulki da kungiyar Taliban ta yi a cewar ma'aikatan tsaron Burtaniya a yau Lahadi. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta isa kasar singapore a yau lahadi domin fara wata takaitacciyar ziyara a kudu maso gabashin asiya yayin da mahaukaciyar guguwar harry ta tinkaro long island ta jihar new york da kudancin new england tana kadawa da tsananin iska mai gudun kilomita 120 a cikin sa'a guda in ji hukumar nazarin guguwa ta kasa tana fada da safe yau lahadi to masu tsaro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma liu sahil da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc